Ganduje ya tsige Baba Impossible daga mukaminsa. 'Yan a san shigar gimar Abdul Jabbar da gwamnatin Kano. Gwamna Ganduje ya kori kwamishinan da ya jagoranci mukabala da Abdul Jabbar Nasir Kabara wato Muhammad Tahar Adamu wanda aka fi sani da Baba Impossible. Mun samu labarin cewa gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin jagorancin gwamna Abdullahi Umar Ganduje ta tsige kwamishinan harkokin addini na jihar ta Kano wato Dr. Muhammad Tahar Adamu wanda aka fi sani da Baba Impossible daga sa na kwamishina. Kwamishinan yaɗa labarai na jihar ta Kano Malam Muhammad Garba shine ya bayyana hakan ta cikin wata sanarwa da ya raba manema labarai a yau Asabar. sanarwa ta kara da cewa korar kwamishinan ta biyo bayan halin rashin da'a da yake nunawa a matsayinsa na ma'aikacin gwamnatin jihar kano kuma mai rike da mukami har aka same shi da furta wasu kalamai da ba su yi wa gwamnatin daɗi ba Malam Garba ya bayyana cewa an kuma samu baban impossible da laifin gudanar da al'amuran ofishinsa ba bisa ka'ida ba ta hanyar rage ranakun zuwa aiki ga ma'aikatan da suke ƙarƙashinsa ba kuma tare da sahalewar gwamnati ba. ya ƙara da cewa tuni gwamna abdullahi umar ganduje ya aiki wa majalisar dokokin jihar sunan wani da ya zaɓa wanda zai maye gurbinsa wato dr nazifi ishak Bichi na jami'ar bayero ta kano a matsayin sabon kwamishinan harkokin addini na jihar ta kano sanarwa ta ƙara da cewa gwamnan ya yi fatan alheri ga kwararren kwamishinan baba impossible Wato Baba Impossible dai a yanzu ya zama tsohon kwamishinan harkokin addini na jihar Kano, shine kuma wanda ya jagoranci mukabalar da aka yi da Abdul Jabbar Nasir Kabara, wanda aka zarga da yin kalamai a cikin karatuttukansa na ɓatanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. wanda bayan kammala mukabalar ne kuma sai gwamnatin jihar Kano ta gurfanar da shi a gaban wata kotu da ke unguwar kofar kudu a birnin Kano a ranar 16 ga watan bakwai shekarar 2021 inda aka shafe kusan shekaru biyu ana tafka shari'a a kan lamarin. a cikin wannan wata na Disamba ne dai na wannan shekara ta 2022 alƙalin kotun wato mai shari'a Malam Ibrahim Sarki Yola ya yanke wa Abdul hukuncin kisa ta hanyar rataya. To kamar da aka bayyana a tuhumar da ake wa Baba Impossible har ta sa aka tsige shi daga makamin kwamishinan harkokin addini cewa ya furta wasu kalamai marasa daɗi ga gwamnati. To amma zuwa yanzu ba a san waɗanne irin kalamai bane Baba Impossible ɗin ya furta wato kalaman da suka janyo gwamnatin ta tsige shi daga mukaminsa. sa. a halin yanzu dai tuni ɗaliban Abdul Jabbar suka fara bayyana farin cikin su akan wannan al'amari inda suke cewa alhakin Abdul Jabbar ne ya fara aiki akan kwamishina. Wannan kenan a wani labarin na daban kuma 'yan shi'a sun shiga rigimar abdul jabbar da gwamnatin kano inda suka gudanar da zanga-zangar lumana a babban masallacin tarayyar najeriya da ke abuja akan cewa suna buƙatar gwamnati ta gaggauta sakin malamin kuma yan shi'a sun shiga rigimar ne saboda a cewar su sun lura Abdul Jabbar yana kare martabar manzon Allah ne akan wasu hadisai da aka rubuta kuma aka dangana su da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam waɗanda kuma ba su cancanci a danganta su da annabin ba sallallahu alaihi wasallam sannan kuma 'yan shi'an sun kara da cewa sun lura abdul jabbar yana kare martabar 'ya'yan gidan manzon allah ne sallallahu alaihi wasallam wato ahlul baiti inda suka ce su kuma duk mai kauna da kare martabar gidan manzon allah sallallahu alaihi wasallam to ya zama cikakken dan uwa a gurinsu. don haka 'yan shi'an sun nemi gwamnatin najeriya ta sa baki domin a saki abdul jabbar ya koma cikin iyalansa ya kuma ci gaba da harkokinsa ne yau da kullum yanzu kuma ga yadda zanga-zangar tasu ta kasance a takaice Abin da kuma suke faɗa a nan shine shugaban ƙasa muhammadu buhari don allah ka saki abdul jabbar shugaban ƙasa muhammadu buhari don allah ka saki abdul jabbar me yasa ake daga fuskar mara abdul jabbar ko ya sani addini addini ba na mana illa biyayya da sallamawa ga tsarin da Allah subhanahu ta'ala ya saukar da shi sannan kuma da faɗa da zalunci da taimakon wanda ake zalunta malam da Jabbar ko dabba ba za ta taɓa yarda cewa malam Duje ya da baki da wasu masu karyar cewa su malaman addini ne suka kulle shari akan cewa wai malam Jabbar ya zaki annabi duk wanda yake da hankali yake bibiya abubuwan da ke faruwa yake kallon bidiyo da jawaban shek abdul jabbar ba zai taba yarda ba in ba ce ma malam jabbar gwarzon kare manzon allah ba to sai a ce mishi allah ya saka mishi da alkhairi da haka abin da ake akan shi zalunci ne wasu za su ce me hada shi da yan shi'a me hada shi da wannan ba komai bane ya hada mu illa cewa musulunci musulunci ya wajabta mana fada da zalunci musulunci ya bada wajabta mana taimako wanda aka zalunta ta haka wajibi ne akan kowane musulmi ya ce bai da zalunci ba irin zalunci da ake mashaƙa abdul jabbar